Mafi yawan manoman garin Jinju sun samu albarkatun gona na kakar wannan shekara, kuma manoman sun ɗebe albarkatun gonar domin baiwa makiyaya damar sakewa wajen gudanar da kiwo a cikin gonaki. Wannan daɗaɗɗen rikici tsakanin manoma da makiyaya ya zama tarihi a cewar Garba Garba wani makiyayi. Tsakanin makiyaya da manoma na ƙasar Junju, alhamdulillah an yi maƙinƙiya guda matsalmi guda. Wanga lokaci ya taho a gangamu, ayi wanga bidi'a, fara, a lahiya do a nuna a ce akwai hayo akwai haɗin jimunci tsakanin mu cuɗayya al'ummomi biyu ya zama abin misali na gari amma sai dai idan ana son ɗorewar wannan al'amari na tsawon lokaci ya kamata hukumomi su bayar da kwarin gwiwa a cewar yahuza umaru shugaban manoma dangance da sha'anin hukuma to ta sa dai tsaro kuma har yau tsakanin manoma da makaya ya zan a shayi hankulan zura don an yi mana shi aka ce an ba da adadi lokacin da mataya za su shiga gonaki to don haka kuma sun bi ka'ida abun yi babu inda an ka samu tashin hankali to wannan haka hukuma ya kamata duk shekara ta yi wannan a cewar matasan wannan zamani kula da wannan abun yana da matukar mahimmanci lokaci yayi da za su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda abubakar garkuwa wani matashin departement ɗin yake cewa yanzu muna nan muna ta ƙara kan haɗa kan matasa na hanyar fada-fada da kuma ƙungiyoyi za mu ci gaba da tattaunawa mu gaya ya kamata a yi saboda a samu a ƙulla hulɗa da dangantaka mai kyau tsakanin dukkan al'ummar wannan jiha gaba ɗaya insha Allah. Al'adar zaman lafiya da kuma zamantakewa tsakanin al'ummomin Junju zai zama abun koyi wannan shine fata ga duka masu nazarin akan al'amuran rayuwar yau da kullun da ke wannan yanki. yankin.